Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci arba'in da tara, sittin, sai kuma kilo da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita biyar, sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu mu saduwa da ku a yau Juma'a 30 ga watan Yuni na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace a ba mu kanun labarai. Tuladan 'yan sandan ƙasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke ƙoƙarin afka gungun mutane da mota a ƙofar wani masallaci da ke garin Cretel. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kuri'ar rage ayyukan wanza da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin Darfur na ƙasar Somalia da kimanin kashi talatin cikin ɗari. kana jiya alhamis amurka ta fara aiwatar da sababbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardun izinin shiga ƙasar daga ƙasashe da galibi musulmi ne guda shida su kasance suna da wata dangantaka ta kudda da wani danginsu ko kuma wata cibiyar kasuwanci a nan amurka kafin su shigo da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa a can garin kwantagora da ke cikin jihar naija mutane hudu ne suka rasa rayukansu ko garin yaya yara ne suka gidan kallon irin wasan kwallon da ake yi don karfe biyar haka zuwa shida masu irin askin nan da suke kora ne suka fasa garkin yaran to ɗaya daga cikin yaran su kama shi suka yi ta duka sai kuma a jihar plateau inda cibiyar wanzar da zaman lafiya ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya musamman 'yan sanda wa'adi ko a kan menene ta yi kokari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba 'yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi ma wannan dan jarida za ku yi cikakkun rahotanni game da waɗannan batutuwa sai kuma juma'a ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran 'yan sandan ƙasar faransa sun ce an kama wani mutum da ke ƙoƙarin afka gungun mutane da mota kofar wani masallaci da ke garin cretel babu wanda ya ji rauni a lamarin na jiya alhamis direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka kafa kewayen masallacin ba bisa ga cewar 'yan sanda jarida le Parisien ta buga rahoto cewa mutumin ya ce yana neman ramo gayya ne kan harin da kungiyar is ta kai da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a paris kwanan nan makon da ya gabata aka kashe wani mutum da dama kuma suka jikata lokacin da wata babbar mota ta kutsa kan waɗansu da suka je aikin ibada a daidai lokacin sun tashi daga wani masallaci a birnin london kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa kuri'ar da ta sami goyon bayan dukkan mambobin jiya alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin dafur na ƙasar sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin 100 ƙudurin da birtaniya ta gabatar ta samo asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a dafur da kuma matsin lamban da majalisar ɗinkin duniya take fuskanta daga amurka wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya take gudanarwa an shafe kimanin shekaru goma sha biyar ana fama da matsaloli a yankin dafur tun bayan wani rikicin kabilanci da ya barke na adawa da gwamnati da ya haifar da mai da martanin sojojin gwamnati tare da goyon bayan 'yan tawayen kasashen larabawa an dai kashe kimanin mutane dubu ɗari uku sama da miliyan biyu su ma suka kauracewa matsugunninsu kamfan ruwa da kuma yunwa sun kara asasa wahalar da suke fuskanta a wannan wurin ministan harkokin kasashen ketare na ƙasar turkiya metlud kovsoglu ya shaida wa 'yan kabilar cyprus na ƙasar girka su daina tunanin cewa dakarun ƙasar turkiya 35,000 za su fice daga tsibirin da ke fama da rarrabuwar kawuna wannan ne mafarkinsu ya kamata su farga daga wannan mafarkin su kuma yi watsi da shi a cewarsa jiya alhamis a wani taron tattaunawa ta wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a crans montana ƙasar switzerland kovasoglu ya ce ya kamata a tattaunawar da ake yi a halin yanzu ta zama yunkuri na ƙarshe na warware rikicin da ake aka shafa shekara da shekaru ana yi kan mallakar cyprus jami'in diplomasiyan ya ce ba za su ci gaba da tattaunawa har abada ba takwaran aikinsa na kasar girka nikos kolzias ya ce turkiya a nata ɓangaren ita ma ta sha nanata matsayinta bukatar da 'yan kabilar cyprus na ƙasar girka suka gabatar cewa dakarun ƙasar turkiya su koma na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo cikas a yunkurin haɗa kan tsibirin da ke tekun baharun bayan shekaru 43 to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya alhamis amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin da suka buƙaci masu neman takardun izinin shiga kasar daga kasashen da galibinsu musulmi ne guda shida su kasance suna da wata dangantaka ta kudda kudda wani danginsu ko kuma ta cibiyar kasuwanci a amurka kafin a basu izinin shiga kasar manyan jami'an gudanarwa sun yi bayani jiya alhamis kan yadda jami'ai za su tantance takardun masu neman izinin shiga amurka daga kasashen iran libya somalia sudan syria da kuma yemen sabbin dokokin sun fara aiki ne ji alhamis da karfe 8 na dare za a kyale waɗanda suka kammala shirin zuwa amurka kafin ranar 6 ga watan yuli su shiga ƙasar waɗanda suke da shirin ziyarar ƙasar bayan wannan ranar kuma za a bayyana yadda tsarin zai shafe su a wani lokaci nan gaba bisa cewar wani babban jami'in gwamnatin ƙasar daga karshe fada white house tana kare rubutun da shugaba donald trump ya aika ta hanyar twitter yana gwale wata fitacciyar mai sharhi a talabijin jiya alhamis Trump ya wanke mika wato Mika Bresinki da ke gabatar da wani shirin talabijin da ake kira Morning Joe da saurayinta Joe Scaboro. Mutanen sun bayyana cewa sun je gidan Trump na maralago a da ke jihar wato Florida domin shirya yin hira da shugaban ƙasar mai jiran gado wata ɗaya kafin a rantsar da shi. nan da nan 'yan majalisar dokokin amurka sun kushe kalaman shugaban kasar kan fasalin mai gabatar da shirye-shiryen talabijin din 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican su ma sun kwafi trump duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da batun mutuwar mutane hudu a garin kwantagoro da ke cikin jihar Niger Najeriya sakamakon aron gaman da aka yi da wasu samarin garin da kuma 'yan banga. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kimanin mutane hudu ne aka ba da labarin cewa an kashe tare da ƙona ofishin 'yan banga a wani rikicin da ya ɓarki a tsakanin mutanen garin Kwantagora ta jihar Niger Najeriya da kuma 'yan banga da ke aikin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankin. Bayanai dai sun nuna cewa mutanen garin na Kwantagora sun fusata ne. a sakamakon kisan gillar da aka yi zargin cewa 'yan bangar sun yi ma wani matashi bayan da suka kama shi a cikin waɗanda ake zargin sun aikata wani laifin da kawowa yanzu ba a tantance ba. Muhammad Nura Usman da lamarin ya faru a yankinsu ya yi mun ƙarin haske ta wayar salula. Tafin da ya faru dai eh, yara da suka fito gidan kallon irin wasan kwallon da ake yi, karfe biyar haka zuwa shida masu irin askin nan da suke kora sai suka fasa garkin yaran to ɗaya daga cikin yaran su haka kama shi suka yi ta duka shi ya dan gidan ladan da wanda ya mutu bayan an dawo da gawan shi mutanen unguwa su suka yi zanga-zanga ya aka je aka kona ofis na vigilante na yan banga din eh, su kuma yan bangan sai suka yi fito na fito da mutane suka je wannan gidan yadda suka kashe wannan yaron suka yi ta jifan gidan suna bugun gambun gidan ta mm. tarwatsa mutanen gidan da har suka ta halbe suka kuma sake halbe wasu yara maza guda uku da wata mace guda daya kuma presently yanzu halin da ake yanzu mutum nawa aka kashe a nan wurin yanzu dai bayan wannan yaron da aka kashe ga sun halbe wasu mutum uku an kai su asibiti su masu mutu da kuma wata mata guda to na yi kokarin jin ta bakin shugabannin yan bangar amma lamarin ya ci tura Domin kuwa na kira lambar wayar sakataren ƙungiyar 'yan bangar mai suna Malam Sani Sakatare, amma wayar tana kashe. Rundunar 'yan sandan jihar Nejan ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ci, kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin mutanen da aka kashe ba. Ni da kima wanda suka mutu yanzu, da mutane suna kan aiki yanzu har yanzu ba su wajen in sun dawo daga wajen za mu gani mutum nawa suka ɗauka zafi asibiti mutum nawa aka ji rauni mutum nawa kuma suka mutu. na'am yanzu muna cikin dare kusan karfe goma ana yawo a mutanen ku sun bari ana yawo wurin koko dai wani hali ake ciki ana nan dai ana kan wannan aiki sun dai an dai ce dai an dai sami an kwantar da abin yanzu ko a makon jiya ma an samu wani rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku a lokacin da aka yi wata gama a tsakanin 'yan bangar da kuma 'yan sanda a can yankin Alawa da ke ƙaramar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. zauna lafiya al'umma ta ta kujiya, zama lafiya shi ne cigaban Najeriya. Allah ya ƙara karewa. a can jihar platoko cibiyar wanzar da zaman lafiya ce ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya wa'adi game da cin zarafin da aka yi wa wakilin gidan rediyon deutsche welle wato ibrahima yakuba ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Cibiyar wanzar da zaman lafiya da adalci a Afirka wato Center for Conflict Solution and Justice in Africa ta ba da gwamnatin Najeriya wa'adin mako guda da ta gaggauta wa wakilin sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle da ke Kaduna Ibrahima Yakubu da dukkan kayayyakin aikinsa da ta lalata. A taron manema labarai da kungiyar ta kira shugaban kungiyar Suleiman Shaibu Shinkafi ya ce bai dace a ci zarafin 'yan jarida ba kasancewar su ne ido da kunnen al'umma. 'Yan jaridu su ne kare talakawa su ne ginshikin talakawa idan bala'i ya taso ko kuma aka ci haƙƙin mu ko kuma aka danne mana haƙƙi 'yan jarida su ne za su je su taimaka su yi ihu su yi magana a tare a hana. To yau ga su an zo su kuma su ake ci ma mutunci ba don komai ba saboda sun je yin aikinsu. don haka mu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba mu yadda da wannan cin zarafi da aka yi mu wannan dan jarida ba ultimatum muke so mu ba wannan gwamnati na sati ɗaya mun ba ta sati ɗaya ta yi ƙoƙari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba 'yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi ma wannan dan jarida bayan haka nan kuma su biya shi gadget hukumar 'yan sanda ta tabbatar da ta biya shi duk kayan na'urorin shi da aka lalata bayan wannan kuma a tabbatar da duk dukkan irin wannan al'amari na cin mutunci ba zai sake faruwa ba a wannan ƙasa ta Najeriya idan kuma ba a yi mana haka nan ba wallahi za mu je zanga-zanga sai mun tabbatar da duniya cewa lalle ga abin da Najeriya take ciki kuma ga abin da suke. Shugaban kungiyar Center for Conflict Solution and Justice in Africa kungiyar da ke kare hakkin 'yan Adam Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi Ita ma Hadiza Suleiman ta ce 'yan jarida suke taimakon talaka shi ya sanya suka fito don kwatar wa Ibrahima 'yancinsa. Duk wani talaka ya san rayuwar shi ɗan jarida na taimaka mai ciki saboda mai duk wani abu ya faru ga mutane talaka da ba su iya hukuma suka ga ba su iya ɗaukan ɗawainiyansa ba daga ɗan jarida suke zuwa su faɗi ɗan jarida ya watsa duniya surutu in yayi yawa sai ki gani har an samu wanda zai fito ya zo ya taimaka to yau kuma aka ce su za a taɓa ai an taɓa mu. Shugaban ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya reshen jihar Plateau Yakubu Tadi ya ce kamata ya yi hukumomi su ba da kariya wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu ba tare da tsoro ba. Ai ya kamata National President na NUD a tashi akan wannan magana. In ba haka ba yanzu ana duba zuwa 2019 me zai faru da 'yan jarida? ana so a ba 'yan jarida tsoro kenan su ji tsoron aikinsu in an zalin mutane a nan in sun faɗa sai a ja musu abin da aka yi to nan ina za ta kai 'yan najeriya A ranar Juma'a da ta gabata ne dai hukumomin tsaro suka damƙe Ibrahima Yakubu yayin da yake ɗaukan rahoton zanga-zanga tsakanin 'yan kungiyar Shi'a da wasu al'umman kasuwar bacci a Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Rabuna ya ba ni jarida in karanta. fadan ku 'yan jaridu ba yake ɗiban mai haɗaukai. To Allah ya kyauta har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14 har da dakika 33 ga kuma shirinmu na gaba. Babu mai hoji da ke in dai ke la'ira uwarki babu mai Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu ranar lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin ansa tambayonku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasikar Hassan Alhaji ko ne jihan Nasarawa. To. Ya ce wai wasu mata wai idan suka haihu sau ɗaya kuma ba sa ƙara haihuwa me yake kawo haka? To wannan wani lokaci ikon Allah ne waɗansu matan suka haihu sau ɗaya wani lokaci mahaifan ne wani abu ke faruwa ko kuma ba ma matan kaɗai ba wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake ko kuma dai Allah ya nufa mace ɗaɗe kawai za ta haifa eh domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike yawanci kin san wuraren in dai mace bata sake haifa sai a ce laifin matan ne amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne in dai wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai to malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai wai mace so nawa ya kamata ta haihu kin san yanda yanda Allah ya halitta Allah eh. akwai abin a mahaifar mata akwai abubuwa da ake kira kwan mahaifa wanda ke haduwa da mani namiji ino sai ta ciki to kowane mace ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki to wannan kuma sai iko Allah ba za mu iya cewa ga yawan ƴaƴan da za ta iya samu ko ba za ta iya samu ba ko kuma so nawa ne za ta haihu ko kuma kila yana nufin ka likita ka kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fidda ɗa. Eh. Wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa wasu kuma za su kai har hudu. Eh, to akwai matan suka haihu sau ɗaya. To eh. mahaifa wani abu kan same ta. Wani lokaci in mata haihu ɗin sai an yi aiki sosai ɗan ya fito. Wani lokaci akwai wani abu da ke da ke haɗuwa da mahaifar da ɗan. wanda ake kiran placenta inda komai ke bi ta ciki duk matan eh. wannan abin wani ana san wahalar fitar da shi to duk waɗanda na ta faruwa haka aka ce mace ta daina kawai kada kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai ga gare ta to irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din in ta haihu me zai same ta to nan sai kuma ikon Allah likitoci za su yi da aiki kin san komai na Allah ne eh haka ne eh, saboda haka abinda ake cewa shine kawai ta rage hadarin wani abu ya faru zai karu to a saboda haka sai a bata shawaran a kar ta kara haihuwa eh sai a ce a bata shawara ko kuma in za ta yi ma kowane lokaci dole likita ya rinka duban ta ana auna ta kowane lokaci to sai kuma wasikar malam yusuf da ke can nnpc depo a can jos jihar plateau nigeria to yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganinsa abin da ke kawo ciwon shawara akwai abubuwa abubuwa da ke kawo ciwon shawara na farko wani lokaci waɗansu mutane wanda hantarsu eh. wani lokaci wani abu ya samu da ita to wani yakan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon shara kuma waɗansu yara aka haife suna da wannan suma to akwai waɗansu ciwuka da suke kamar musamman ciwukan hanta da waɗansu yawan ciwukan jini sukan sa wannan ciwon shawara ɗin hajiya. To likita ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara ko ko akwai bambanci? yawanci abin da mutane ke gani duk yadda idon ke canzawa. Ya wato ya zama kamar ruwan ɗorawa. Eh to in ya zama haka shi yasa yawanci abin da ke wa yawanci mutanen da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne hajiya. Akwai magani ko? Eh in dai aka kama da wuri. Aka kama da wuri ana iya magani shi kuma in dai ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah. To yakan yi tsananin da sai an an canja ma mutum hanta? eh kamar nan kasashe ya tsanani sai an dasin hantar mutum akan yi a nan kasashen. An taɓa yi aka yi nasara? eh ana yin nasara akwai wanda suka yi ana yi kamar nan inda nake nan akwai su emery da su emery na a kusa da cdc su nan to suna iya suna dasa hanta kowane lokaci amma kafin a dasa hancan nan me ake nema to kafin a dasa hancan nan sai an binciki mutum akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace in ma eh. an samu hantan sai an ga kamar hantan zai dace da jikin mutum kafin eh, a dasa hantan da dace da mutum da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske To kuma kamar eh. yadda ka ce aka kama da wuri ana iya warkarwa. In da aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma ɗansu masu irin ciwon hanta ɗin yanzu an samu magani ma ko da ya tsanani ɗin ma ana iya warkar da shi amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan. To Allah ya sawwaƙe. Amin amin. To likita sai kuma wasikar Idris Ahmed tambayoyi guda biyu yayi yi. To hajiya. Ya ce me ke kawo ciwon kakkare ne? kuma idan ya kama mutum maganin maganinsa to da farko me ke kawowa ne to abin da ke kawo wannan ciwon uh, abin da zan ce mara abin da ke kawo wannan ciwon shine wurin fata um, to ah. wajen kumba ko aka yi fato wani lokaci in dai kamar kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wurin aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci wadansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga ƙarƙashin kumban sai ta so mu kumburi sai yatsa ya soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon. To akwai maganin da za a yi? Eh akwai maganin da ake yau na farko in dai eh, eh, akwai ruwa sosai a su akan fitar da ruwa a tatse shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bawa wanda zai warkar da mutum hajiya. Ko da hmm. na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemun tsami da sauransu. Wayo. Ko? Eh, eh to lemun tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita. <laughs> akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane na ga mutane haka amma abu mafi amfani shi ne ka je wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi in dai yayi ruwa ɗin aka matse kuma akwai maganin da za a ba eh, mutum ya in ba a cire ruwa shi ke sa ya kai tsugi ɗin nan wato ya ma mutum zogi ya eh, ma mutum yana raɗaɗi sosai da zafi sosai to Allah ya sawaƙe amin amin to sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Abubakar ina ganin kamar ko wasiƙa ta haɗin gwiwa ce ko kuma sunan inkiya ne abubakar sannan kuma ya sa alhaji usman a can jihar kebbi najeriya yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya mai ke kawo ciwon baya ne akwai abubuwa da yawa ke kawo ciwon baya hajiya na farko wani lokaci waɗansu mu in dai ko muka ɗauki wani abu bai kamata ba muka durkusa muka ɗauka to yana kawo wannan wani lokaci kuma muka so manyanta domin yadda jijiyoyin suke na baya ɗin wani lokaci eh, kamar ƙasusuwan bayan sukan gauce duk waɗanda suna kawo ciwon baya hajiya. To kamar in mutum ya ɗauki abu ne da ya fi ƙarfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon. Ya danganta irin tsananin ciwon. Yawanci ana iya in bai tsanani sosai akwai irin motsa jiki da ake sawa mutum ya yi in ya kwanta yadda yake motsa jiki to yakan ƙara ƙarfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka kwarai da gaske to kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa to wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki amma wani lokaci waɗannan su ma eh, eh. inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yarkan taimaka shi ba to waɗanda ake in an yi aiki ga aba game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa yawancin da aka aka aka aka mutum na da ciwon ba aka ake ana nasara yawanci amma akwai waɗansu kalilan wanda ba a iya musu komai sai dai kawai su yi ta shan magani eh, sai dai su ta shan magani ko su ta yadda ce motsa jikin nan yadda zai ɗinka taimakon su kowane lokaci manyanta ba ya da alaka da ciwon baya eh manyanta ma yana kawo shi hajiya wasu sun manyanta suna sukan yi fama da ciwon eh, baya? Eh domin mutum na ta amfani da kasusuwan da muke jujjuya to yawanci mutum ya so manyanta bayan shi na ciwo kowane lokaci wannan irin wannan sai dai kawai mutum ya ta motsa jikin mu yana dan shi magani a kai amma motsa jikin ya fi kyau. To likita akwai wasu matan da in suna da juna biyu suna fama da ciwon baya su kuma fa? eh to wannan in suka haihu wannan yana yakan warke nan domin nauyin ɗan da ke cikin ne ke jan su shi ke kawo ciwon bayan To, mai ciwon baya akwai yana da alaka kamar yadda ko yadda mutum yake kwanciya ko ko akwai hanyoyin da ya kamata mutum ya rika lura da su? Eh to, yadda mutum yake kwanciya wannan yana kawo kuma inda kana ciwon bayan kuma inda kake kwanciya kuma shi ma yana da abin da zai sa ko ya karu ko ya ragu. a saboda haka in mutum zai kwanta ya kwanta a katifa mai karfi kenan eh mai karfi ko kuma mutum ya kwanta a ƙasa kawai ka sa tabarma wani lokaci kwanta to ya fi eh ya fi inda kana ciwon baya mai tsanani hajiya to Allah ya sauke amin amin ga wannan wasiƙa to da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto to to shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne To, ai tsagewar baki yadda muka yi magana kamar kwanaki din nan. Eh to, tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci din nan ne ke kawo shi hajiya. E, zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai. Wani lokaci zai gama har yana jini. To, kamar wannan rukunonin ba da ca din ne ko ko wasu rukunonin daban? To, shi wannan tsagewan baki nan da ba da ca su ne musamman suke kawo wannan. To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan. Eh to na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole dole ka samu waɗannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan hajiya. <laughs> Ya yi wata eh. tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne? A'a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi. To saboda haka ya ce meye magani ko kuma rigakafi? yi rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka je wani likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu yanzu ilimin ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukunu ne ba ka da su a sosai a jikinka. yanzu ana iya yin wannan za a iya ɗaukan ka a gwada shi kuma anan ƙasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwadawa a tabbatar me baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka. sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abinci da ya kamata ka raka ci. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a kan da ke duniya ana ta wani

da zan kasance a ci aikin Allah koyo shi kowace shekara abu karin kuɗi na aka yi bisa gare shi koyo shi a ce duk shekara kuɗin haji ƙari na a awali mai kamiya muna fatan dai gwamnati ta tausaya game da wannan kuɗin da sun ka tsawala saboda ko ba komai bana abin yayi tauri kuma bana abin kuɗin sun yi waya to duk wanda Allah ba iko har ya zuba abi ne kuma yanzu an kace shi kari kuma nan da kwana takwas ina fatan shugabannin nan kasar su dan tausaya ma talakawan su waɗanda Allah ba iko har sun ka yi kokari sun ka yunkuri sun ka zuba to ku biyo mu a cikin shirin mu na hantsi za ku ji suwa ke wannan kukan kuma ina suke wannan kukan kuma wanda dalili yasa suke wannan kukan yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. 'Yan sandan ƙasar Faransa sun ce an kama wani mutum da ke ƙoƙarin abkawa gungun mutane da mota ƙofar wani masallaci da ke garin critel babu wanda dai ya ji rauni a wannan lamari na jiya Alhamis. Direban da ba a bayyana ba bai iya wuce shingayen da aka gakkafa a kewayen masallacin ba bisa ga cewar 'yan sanda. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa kuri'ar da ta samu goyon bayan duka membobin jiya alhamis na rage ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake gudanarwa a yankin dafin na ƙasar sudan ta kudu da kimanin kashi 30 cikin ɗari. ƙudurin da burtaniya ta gabatar ya samu asali ne bisa la'akari da ingancin harkokin tsaro da aka samu a dafur ɗin. da kuma matsin lambar da majalisar ɗinkin duniya ke fuskanta daga amurka wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga ayyukan wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa minista harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar turkiya mevlut kovsoglu ya shaida wa 'yan kabilar cyprus na ƙasar girka su daina tunanin cewa dakarun ƙasar turkiyya dubu 35,000 za su fice daga tsibirin da ke fama da rarrabuwar kawuna wannan ne mafarkinsu ya kamata su farga daga wannan mafarkin su kuma yi watsi da shi a cewarsa jiya alhamis a wani taron tattaunawa da wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta taimaka domin gabatar da shirin. Da Solomon Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.